radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Hausa VOH ne yake magana a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba muku a kowace rana. Masu mu Assalamu alaikum barkan kura haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa da shirin mu koma noma sai kuma kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Da fatan kuma za a kasance a tare da mu da farkon zuwa zuwa ƙarshe amma kafin nan ga shirin ko kun san. ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a biyu ga watan Yunin shekara ta 2023 wanda daidai da goma sha uku ga watan zulka'ada na shekara da 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 140 da suka gabata a ranar irin ta yau wato biyu ga watan Yunin shekara ta 1882 Giuseppe Garibaldi ya rasu gribaldi ɗan ƙasar italiya wanda fi shahara da sunan masoyin ƙasarsa banda wasu daga cikin yankunan italiya suka balle daga sarakuna waɗanda suke iko da ƙasar a lokacin shi kuma ya ƙudiri aniyar mayar da birnin roma ya zama babban birnin italiya akan haka ya haɗa runduna wadda ta yaƙi rundunar papa roma amma sarkin faransa na lokacin ya aike da rundunonin soji domin taimakawa papa roma wanda hakan ya sa ala tilas gribaldi ya ja da baya bayan zaben 'yan majalisa gribaldi ya amince gwamnati ta zama hannun prime minister amma sarki ayyukansa su takaita kawai ga ayyukan fada akan haka aka samu ci gaba na tsarin sarauta italiya har zuwa lokacin yakin duniya na biyu a shekara ta 1946 aka canja tsarin gwamnati a italiya ya koma tsari na jamhuriya. masu saurare ko kun san cewa shekaru 52 da suka gabata a rana irin ta yau Aitullah Uzma Said Mohsen Hakim babban marja'i na masabar Ahlul Baiti kuma shugaban makarantar Hausa a Najaful Asharaf a Iraq ya rasu Aitullah Mohsen Hakim dai ya rasu yana ɗan shekaru 92 a duniya an bayar rasuwar Aitullah Burjardi shugaban makarantar Hausa ta birnin kum mafi yawan mabiya masabar ahalul baiti sun koma bin Ayatollah Musa Hakim a matsayin malamin masabar ahalul baiti mafi girma a Iraki da sauran kasashe. Ayatollah Hakim ya yi hidimomi masu yawa lokacin da yake jagorancin mabiya masabar ahalul baiti daga ce har da bayar fatawar rashin ingancin aƙidar gurguzu sannan kuma ya umarci musulmi da su yaƙi manufofin yahudawan sahiyuniya ya kuma ba da fatawar wajibcin taimaka al'ummar falastino har ila yau kuma bayan karantarwa da kuma tarbintar da manyan malaman addini daga cikin almajiransa ya rubuta littattafai masu tarin yawa bangarori daban-daban na addinin musulunci musamman ma bangaren fikihu usul hadisi da kuma tarihi da sauransu.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 To da farko ga muhimman kanin labaran. Kasar Mali ta yi fatali da takunkumin Amurka kan wasu manyan jami'an sojinta. Ƙasar Sin ta yi watsi da gayyatar Amurka ta neman ganawa tsakanin sakatarorin tsaron kasashen biyu. Ƙungiyar raya ƙasashen gabashin Afirka ta tsawaita wa'adin aikin tawagar ta a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo zuwa watan Satumba. to yanzu ga cikakkun labaran kasashe bakwai na kungiyar raya tattalin arzikin kasashen gabashin afirka ta sanar da tsawaita wa'adin aikin rundunar sojinta da ke da alhakin rage tashe-tashen hankula a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo har zuwa watan satumba a ranar laraba a wani taron koli a burundi kasashen na uac guda bakwai da suka hada da burundi jamhuriyar demokradiyyar congo kenya rwanda sudan takura da kuma tanzania da uganda su amce su ci gaba da rike dakarun akalla har zuwa ranar 8 ga watan satumba domin karfafa ci gaban da aka samu a kasar in ji sanarwar da kungiyar ta fitar wannan rundunar da ta kunshi sojojin kasashen kenya da uganda da burundi da kuma sudan ta kudu an tura su ne sannu a hankali tun a watan nuwamba da ya gabata saboda rikici mai nasaba da kungiyar m23 kafin hakan dai an shiga shakku game da makomar tawagar sojojin tun lokacin da shugaban kasar congo felix sekedi ya bayyana a farkon watan mayu cewa za a iya neman tawagar tafi daga kasar a ƙarshen watan yuni bayan watanni uku da cikar aikinta taron ya sake yin kira ga dukkan bangarorin da su kwantar da tarzoma tare da yin amfani da tsarin shiya-shiya nahiya da na ƙasa da ƙasa wajen warware duk wani rikici da kuma matsakaimi wajen samar da zaman lafiya a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo a zimbabwe shugaban kasar emerson manangwagwa ya tsayar da ranar 23 ga watan agustan shekarar 2023 din nan a matsayin ranar kada kuri'a a manyan zabukan kasar da suka hada da na shugaban kasar game da na 'yan majalisar dokoki emerson manangwagwa mai shekara 80 da ke kan kargar mulkin kasar tun cikin shekarar 2017 ya gaji robert mugabe bayan juyi mulki kafin ya sha da kyar a zaben shugabancin kasar inda ya samu kashi hamsin da 50.8 cikin 100 a zaben da aka bayyana mai cike da tashin hankali a ranar talata dai babban abokin hamayyarsa nelson shamisa ya bayyana damuwa matuka akan rashin bayyana ranar zabuka masu zuwa kawancen jam'iyyun adawa na kasar wato ccc ya zargi jam'iyya mai mulki a kasar da murkushe 'yan adawa da hana su taruka ko kuma tsare su ba tare da wata hujja ba To labaran duniyar na fito muku ne daga nan rediyo Hausa biyu wacce daga birnin Tehran. Kasar Sin ta yi fatali da gayyatar da Amurka ta aike mata ta neman a yi ganawa tsakanin sakatarorin harkokin tsaro na kasashen guda biyu. Amurka ta nemi a yi ganawa tsakanin Lord Austin sakataren harkokin wajen kasar da takwaransa na Sin a Singapore sai dai Sin ta ki amincewa a cewar ma'aikatar tsaron ta Pentagon. Amurka ta ce lamarin abin damuwa ne amma hakan ba zai katse mata hamzari ba. na neman ganin an buɗe wata hanyar tuntuɓa tsakanin manyan sojojin kasashen biyu china dai ba ta yi ƙarin bayani ba kan dalilin ƙin amsa gayyatar amma ta ce amurka ta fi kowa sanin dalilin da ya sa babu wata hanyar tuntuɓa tsakanin sojojin kasashen biyu a cewar kakakin gwamnatin china mao ning yayin wani taron manema labarai ta ƙara da cewa ya kamata amurka ta nuna da gaske take ta gaggauta gyara ayyukanta na kuskure da samar da yanayin da zai dace da tattaunawar soji tsakanin sin din da kuma amurka gwamnatin mali ta yi watsi da matakin da ta danganta da narshin adalci da gwamnatin amurka ta ɗauka na hana biza ga wasu manyan sojojinta na kasar guda biyu mali ta ce amurka ta fake da rahoton da majalisar ɗinkin duniya ta fitar kan lamarin da ya faru a yankin mora ba tare da jiran sakamakon binciken shari'ar da gwamnatin mali ta kaddamar ba game da batun gwamnatin bamako ta kirayi jakadar amurka a kasar. da ta bayyana mata da girman kamfe din da ake na yaɗa labaran karya game da ƙasar ta mali a ranar 25 ga watan da ya shuɗe ne amurka ta sanar da kwace kaddarorin shugaban ƙungiyar wagner a mali tare da hana takardar visa ga wasu manyan sojojin ƙasar mali guda biyu ministan harkokin wajen ƙasar iran hussein amir abdullahiyan ya isa afirka ta kudu inda zai halarci taron takwarorin saman bobi na ƙungiyar ƙasashe mafiya bunƙasar tattalin arziki a duniya cewa da brics afirka ta kudu ta gayyaci ministoci da dama a taron ciki har da iran wacce ke sha'awar shiga kungiyar muhimmancin wannan kungiya da rawar da take takawa a harkokin tattalin arzikin duniya ya sanya kasashe da dama ciki har da iran neman shiga wannan kungiyar ta tattalin arziki da kasuwanci in shi mataimakin ministan harkokin wajen kasar ta iran mahadi safari ya ce tuni kasashe sha tara suka mika takardar nema zama memba a kungiyar ta brics ciki har da iran wacce ta jima da ta mika wannan bukata masana tattalin arziki dai na ganin cewa kasancewar iran a matsayin memba zai bata damar gudanar da harkokin kasuwancinta ba tare da yin amfani da dalar amurka ba sannan kuma ta yi amfani da karfin kasashe mambobin kungiyar wajen gano sabbin kasuwannin fitar da kayayyaki zuwa kasashen asiya da afirka da kuma kudancin amurka kungiyar brics ta kasashe mafiya bunƙasa tattalin arziki a duniya ta hada da kasashen brazil rasha india china da kuma afirka ta kudu to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To bayan labaran duniyar yanzu kuma sai taskar mu ta shirye-shirye za kuma farawa da shirin nan na mu noma. Mu koma noma. sauraro barkanmu da saduwa da kowa a cikin wata sabuwar fitowar ta shirin mu koma noma shirin ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi noma da kiwo to yau za mu dubi ne dangane da wasu rahotanni na kungiyoyi da kuma cibiyoyi na ƙasa da kasa da suke magana a kan halin abinci a wannan shekara ta 2023 a duniya da kuma najeriya musamman

Zangare noma daidai ne, kowa aje gero da dawa. Zangare noma daidai ne, kowa aje gero da dawa. Wannan ya ɗabe takaici noma babba. A cikin watan Afrilu na wannan shekara ta 2023 dai. tsarin nan na samar da abinci a duniya da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa a tsakanin kowaɗannan mutane takwas a najeriya mutum ɗaya na fama da yunwa bisa la'akari da yawan mutanen ƙasar hakan yana nufin cewa da akwai mutane miliyan 24 da 800 waɗanda suke fama da rashin abinci bugu da ƙari wani rahoton na bankin duniya wanda ya magana akan abinci ya bayyana cewa da akwai 'yan najeriya miliyan 64 waɗanda suke cikin matsalar rashin abinci mai gina jiki rahoton ya ambaci abubuwan da suke jawo hakan da cewa sun hada da tsadar kayan abinci rashin tsaro da kuma sauyin yanayi shi kuwa babban sakatar majalisar ɗinkin duniya antonio guterres rubutu ya yi a cikin wannan rahoto da cewa muna fuskantar yunwa wacce ba an daɗe ba a ga irin ta ba farashin kayan abinci ya ƙaru ya hauhawa kuma miliyoyin mutane suna cikin tsaka mai wuya to idan muka sake koma najeriya a kan wannan batu masana a cikin ƙasar dangane da harkar noma da abinci sun bayyana nasu ra'ayin dangane da wannan batu a bediyon olorun dero wanda shine manajan ayyuka na kamfanin short limited ya faɗi cewa muna da buƙatuwa mu noma ƙarin abinci domin farashinsa ya ƙasa sai dai kuma abin da kamar wuya misali la'akari da mawuyacin halin da ake ciki da ya haɗa da rashin tsaro sauyin yanayi duk waɗannan suna taka rawa wajen raguwar yawan abincin da ake nomawa kamar yadda ya ambata bugu da ƙari ya ce abin da hakan yake nuni da shi shine a cikin wannan shekara ta 2023 za a ci gaba da samun hauhawar farashin kayan abinci a ƙarshen shekara ta 2022 da ta shuɗe tashin gwauran zabi da kayan abinci ya kai koli da hakan ya jefa miliyoyin 'yan najeriya a cikin yunwa mai tsanani a faɗin duniya an sami wannan matsala ta hauhawar farashin kaya abinci wanda jefa mutane har miliyan 258 cikin yunwa wancan adadin ya karu idan a kwatanta da shekara ta 2021 adadin masu fama da yunwa ɗin a wancan lokacin bai wuce miliyan 193 ba shugaban kungiyar manoma ta najeriya ibrahim kabiru cewa yunwa fa matsala ce ta duniya amma a najeriya da akwai dalilai na cikin gida da suke taka rawa saboda yadda aka kasa samar da abinci wadatacce to dai a fagen noma da kyau din suna ci gaba da tofa albarkacin bakinsu akan wannan batu inda suke nuna cewa ƙasar ta gajiya wajen noma wadataccen abincin da zai wadaci kowa bisa la'akari da yadda al'ummar ƙasar suke karuwa duk da cewa gwamnatin ƙasar ta najeriya tana nuna azama a wannan fage amma har yanzu ba isa ga gaci ba shugaban cibiyar nan ta noma mai suna farmer credit limited cewa da akwai 'yan najeriya da dama da suke kwanciya baccin dare ba tare da sun cika cikinsu da abinci ba saboda ba su da kuɗin da za su sai abincin al'ummar najeriya sun fada cikin yunwa matsananciya ne saboda bakin talauci da suke rayuwa a cikinsa a halin da ake ciki a yanzu dai adadin masu rayuwa cikin bakin talauci ya kai miliyan 133 wato kaso 63 na jimillar al'ummar wannan ƙasa to da fatan za a samu sauyi a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin da ta zo wacce kuma ta bayyana cewa noma na daga cikin muhimman abubuwan da za ta sa gaba kamar yadda sabon shugaban ƙasar bola ahmad tinubu ya faɗa a cikin jawabin rantsar da shi za mu da sa'aya a nan saboda ƙurewar lokaci muna gayyata ku zuwa shafukan na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wasu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kare mutunci na kanmu. Mu kare ce na kanka. Kun san gero da dawa da saura abin da za mu ci shi muka ce a Najeriya. Amma ga da gyada to ita ce za mu ɗauka mu kai ta can ƙasashen waje mu sayar mu samu kuɗi. To shirin mu koma noma kenan yanzu kuma ga shirin nan namu koyi harshen Farisanci. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkanmu da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dalla yau zamu shiga cikin darasi na ɗari da da uku idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokanansa suna ci gaba da gudanar da yawon buɗe ido a wasu larduna na shiraz da kuma fars da ke cikin iran da suke zuwa wurare na tarihi da ke waɗannan wurare tare da masu yi masu jagora a yau ma za a ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da mai yi masu jagora a wani wurin yawon shakatawa da ke tattare da wani hubare na ɗaya daga cikin jikokin manzon allah چقدر این درخت ها بزرگ است فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است wannan itacen babba ne kwarai ina zaton nan tsohon wuri ne بله حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه چراغ ساختند ای کیمان شکرو 700 بکوی suka گباتا اکایی ونن گینی domin hubbaran mir sayyid ahmad da aka fi sani da shah charak کاشی های گنبد و گلدسته ها بسیار رنگ هستند کرمچن دا اکی امفانی دا سو اتلوه دا حسومیا سنا دا لونی کاشیکاری گنبد و گلدسته فیروزه‌ای است و همینطور کاشیکاری داخل حرم هم خیلی زیباست کرمچن دا اکی امفانی دا شی جن ایکین گینن تلوه دا حسومیا ندوزن فیروزه نه ne کما yana da kyawu sosai a cikin hubbaran. فکر می کنم در آن طرف حیات هم یک آرامگاه است. این از تن can ɓangaren farfajiyar ma wani hubbari ne. Bale, آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است ای wancan ginin da ke arewa maso gabacin wannan ginin hubbaran dan uwan شاه ne پس آن طرف بنا هم یک در وجود دارد کنن ونچن بانگرن گینن ما یعنی دو تا کوفه. بله این بنا دو در اصلی و دو در فرعی دارد ای wannan ginin yana da ƙofofi بیو na اصلی da kuma wasu ƙofofi biyu na gefe. این ستونهای بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟ وادا نان گشکان ماسوس او دکیگابان هوباران نکاتاو کنه نه در اصل این ستونها آهنی است ولی با چوب بسیار مرغوب آن را پوشاندند آآ تماشای کوتان نان na ƙarfe ne, amma a lullube su da katako mai ban sha'awa. Cera on hannun be mardum shirini va shokolat mi dahad? Me sanya waccan matar ta rabawa mutane kayan zaƙi da cakulati. In yake rasme irani است. ادهی از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند. wannan wata al'ada ce ta iraniyawa wasu daga cikin mutane suna yin hakan a wuraren ziyara kuma da banda aka saurari tarjamar wannan tattaunawa a cikin harshen hausa muhammad tare da mai yi masa jagora sun shiga cikin wannan kubare inda suka diddiba muhimman abubuwa da aka saka a ciki na tarihi da suka hada da yanayin ginin da aka yi da kuma irin sinadaran da aka yi amfani da su na ɗaruruwan shekaru da suka gabata wajen ƙayata wannan fare wanda ɗaya ne daga cikin wurare da ake kaiwa ziyara a cikin ƙasar iran to amma kafin wannan lokaci a madin dukkan wanda aka je murinsu ne abdullahi salu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirinmu na gaba. tumar la ina ga da wannan ne ma muka kawo karshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci sai kuma can da ya mace idan an sake lalubo mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka ta gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya